أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا عنده يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفضحون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا lagardaramagaigụrụ ari wahaụwaaalaadịarịm nụbụra nahanụ alamụdima azụtamilọ dụihi ihembe azụtamiụla elegawa ilụmnadwa

namgbabawarụa tamagba bụ ụzụdazaa zdaolukolu hie daarata na ohia dịda awụtata mdemma akụbarụzi ozodoreo azakụ ụlọ daabahụedo naa قل الذي فطركم أول مرة فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة yau lahadi sha shida ga watan ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu gabatar da bayani akan tafsirin aya ta talatin da shida zuwa aya ta arba'in da biyu ta suratu yusuf alaihi salam insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa kada mu yi watsi da kowace dama ta isar da sabon Allah subhanahu wa ta'ala idan ka samu wata dama damar isar da sabon Allah to kada ka yi watsi da ita kuma waɗannan ayoyi suna nuna mana ƙarshen jarabawan Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Yusuf alaihi salam jarabawa ta zo ƙarshe ga annabi Yusuf ƙarshen jarabawansa shi ne shiga kurkuku wannan ya zaba abin misali ya zaba abin misali ga musulmi cewa kurkuku zamansa yakan zama alkai tunda an samu manyan waliyan Allah tabaraka wa ta'ala sun yi zaman shi wa da kana ma'ahu sijna fataya wa da kana ma'ahu sijna fataya qala anaduhuma inni arani a'siru khamra وقال لا رأسي كل نبري na سمعا شنا biyu فقدا بيو سميني aka suka shiga kurba qala ahada in salam inni arani a'siru hamuran ni na yi mafarki na ga kaina wato ina matsar giya mafarkin na ga cewar ina matsa giya yana matsa inabi da ake ciro giya daga jikinta wa kana al shi kuma dayan ya gaya ma annabi yusuf alaihi salam inni arani ahmadu fawqa ra'si khubza ni na yi mafarki na ga kaina wato ina daukan wata waina a saman kaina na yi mafarki ina dauke da wata waina a saman kaina fa aqulu tayru minhu sun tsaye suna shi daga wannan wainan nabbi ina bi ta'wilihi ka ba mu labarin wato fassaran wannan mafarki ka ba mu labarin fassaran waɗannan mafarkai da muka yi inna naraka minal muhsinin lalle mu muna ganin kai yusuf kana cikin masu kyautata? wato waɗannan ayoyi da za mu karanta aya ta talatin da shida zuwa aya ta arba'in da biyu a cikinsu akwai abubuwan lura guda ashirin da ɗaya waɗannan ayoyi suna ɗauke da abubuwan lura guda ashirin da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mana darussa da dama a cikin tarihin annabi Yusuf alaihi salam abin lura na farko game da waɗannan ayoyi shine kamar yadda malamai suke faɗa misalin su shine ibnu kasir a littafin tarihin sa al-bidayatu wan nihaya to mujallal na farko shafi na 500 إذا أراد إذا أراد الله شيئا hayya'a asbabahu idan Allah ya yi nufin zai aikata wani abu to yakan shirya sababin aukuwar wannan abin Allah madaukaki ya yi nufin fitar annabi Yusuf alaihi salam daga fursuna tun ranar da ya shiga Allah ya riga ya tsara cewar annabi Yusuf alaihi salam zai fita saboda haka sai ya samar mafitansa sababi sababin fitan annabi Yusuf alaihi salam wato shi ne waɗannan matasa guda biyu da suka shigo fursuna tare da shi Allah ya tsara ta hanyar waɗannan matasa ne za su fita don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mana magana a kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa dakala ma'aku sijina fataya annabi Yusuf alaihi salam yana shiga kurkuku ga kuma wasu matasa sun shigo kurkuku waɗannan matasa shigowar su kurkuku shine zai zama sababin tsiran annabi yusuf alaihi salam kuma haka hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala yake kasance duk abin da Allah ya kaddara zai auku to yana sanya mar sababi ga sababin abin da zai auku ɗaya daga cikin waɗannan matasa guda biyu ya kunu sababa khurujihi min as shine zai zama dalilin fitar annabi Yusuf alaihi salam daga kurkuku abin lura na biyu ba daidai ba ne mai fassarar mafarki da zato mu lura da wannan ayan da kyau waɗannan matasa guda biyu sun yi mafarki kowa ya yi mafarki kuma yana gaya ma annabi yusuf alaihi salam amma lokacin da suka gama bayyana masa mafarkansu suka ce naddi'ina bi ta'wili ba su yi amfani da kalma ta alkabaru ba suka ce nabbi'ina bi ta'wili wanda ke nuna cewa ar-ru'ya sha'anuha azim mafarki yana da babban al'amari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba daidai bane ya zamanto idan kayi mafarki ka rika gaya ma kowa ba daidai bane saboda kimar mafarki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala me ya kamata abinda waɗannan matasa suka aikata shine kai ma ya kamata ka yi ka dubi mutumin kwarai ka gaya mana mafarki wanda kake fatan za ka samu ilimi ta dalilin bayaninsa shi ne abin da waɗannan matasa suka aikata kuma shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bi’ina bi ta’awilihi wanda in ka koma ga harshen larabci akwai bambanci tsakanin alkhabaru da annaba'u ko kuwa babu akwai domin kowannen su ya zo cikin alkur'ani sun yi amfani da kalmar annaba'u ba su yi ka amfani da kalmar alkhabaru ba akwai malamin da ake kiransa ar-rajibu al-asfahani wanda ke da littafin al-mufradat fi gharib al-qur'an wanda ke fassara kalmomi waɗanda suka zo a cikin al-qur'an a shafi na 481 yace akwai bambanci tsakanin al-khabaru da annaba'u annaba'u khabaru fi fa'idatin azima idan kaga an kawo kalma ta al-khabaru eh, annaba'u to labari ne da ke da fa'ida ba kowane irin labari ba ne ba kowane irin labari ake kiransa annaba'u ba da larabci sai labarin da ke da fa'ida mai girma sannan ya hasulu bihi ilmun ana samun ilimi ta dalilin wannan eh, wato labarin wanda zai yi ba da labarin baya ba da labarin saboda wato zato yana ba da labarin ne akan yaƙi don haka arrajibul asfahani yake cewa ولا يقام للخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة da larabci ba a kiran labari annaba'u sai ya ɗauki waɗannan ƙa'idoci labari muhimmin gaske labarin da ke ɗauke da ilimi labarin da babu shakka a kansa idan ya ɗauki waɗannan abubuwa guda uku sai a kira shi annaba'u domin haka yasa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala idan yana magana baya kawo alkabar saboda maganar Allah magana ce ta gaskiya maganar Allah magana ce ta ilimi maganar Allah magana ce da ya zamanto akwai fa'ida a cikin ta suratul tagabun aya ta biyar alam ya'tikum naba'u allazina kafaru min qablu alam ya'tikum naba'u allazina kafaru idan Allah subhanahu wataala zai bada labari ba ƙarya bace labarin gaskiya ne sannan akwai ilimi a ciki don haka yasa yake na ba a suratul hud aya ta 49 tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka waɗannan labarai ne na gaibi amma ba kawo kalma ta alkabaru ba sai aka yi amfani da kalma ta annabaru a cikin suratul hud har yanzu aya ta 100 zalika min anba'il qura naqussuhu alayka a suratul araf tilka alqura naqussu alayka min anba'iha saboda haka idan magana ta Allah ce a cikin alkur'ani labarin da Allah zai bayar labari yana zuwa da kalma ta annabawa sai ka ɗauki wannan bayani da malamin suka yi game da bambancin wato alkhabar da annabawa kai la'akari da abin da waɗannan fursunoni suka ce ma annabi Yusuf alaihi salam ka ba mu labarin fassara yana suna nufin ka ba mu fassaran wannan mafarki fassaran ilimi fassaran da za mu samu fa'ida a cikinta fassaran da babu shakka a kanta abinda waɗannan mutane suke faɗi saboda Allah subhanahu wata'ala ya tsara alkur'ani da ilimi domin haka yasa malamai suka ce ba daidai ba ne mutum ya fassara ilimi ba shi da ilimi eh, ya fassara mafarki ba shi da ilimi waɗannan suna tambayar annabi su alaihi saboda sun tabbatar yana da ilimi idan ka dubi littafin risala risala ta ibnu abi zaidin al-qayrawani al-maliki malamin yace wala yanbaghi an yufassara an yufassira ru'ya man la ilma lahu biha ina risala ba daidai bane wanda ba shi da ilimi ya fassara mafarki ba daidai bane sannan in ka dubi sharhi risala din al-fawakihu dawani sharhi risala ala risalat ibn abi zaidin al-qayrawani yana juzu'i na farko shafin 546 kusan karshen littafin uh, al-fawakih dawani a karshen mujalladi na biyu shine ma karshen littafin don anan karshen risala malamin yayi magana akan mafarki yace me yasa aka ce kada ka fassara mafarki ba ka da ilimi li'annahu yakunu min al-kadhib idan ka fassara mafarki ba ka da ilimi to ƙarya kai saboda ne mafarki ilimin gaibi ne ilimin gaibi ne ba ka da ikon fassara shi wannan mafarkin sai kana da ƙwarewarsa idan ko baka da ƙwarewa kai kai ka fassara mafarki to shi, shigi ma addinin Allah a suratul isra'i aya ta 36 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun duk abin da baka da ilimi a kansa karka tsaye da shi inna sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula wa mafhumu kalamihi an in kana lahu biha abinda malam mai risala yake nufi idan kana da ilimi game da fassarar mafarki bi an kana ya alamu usulat mafarki yana da ƙa'idojin da ake dogara da su kafin a fassara shi to idan kasan waɗannan ƙa'idojin wanda suna da yawa baya ga ilimin alkur'ani baya ga ilimin sunnar manzon Allah akwai akwai wasu nau'uka kuma da ake buƙatar ya zama kana da su kamar sanin larabci da sauransu to dole sai kana da sanin ka'idoji da ake fassara mafarki idan kana da wannan sani ya juzu ku hina idin ta'ziruha babu laifi kenan ka fassara mafarki tunda kana da dama abin da ake dogaro da su a fassara mafarki din ولا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتاب التفسير أما كتي أين تأكر karanta littafin تفسير saboda haka barin duba daga nan zan fassara mafarki haramun ne ba daidai bane kama ya faruhu ba'dul jahala malami yace kamar yadda ake samu wasu jahilai suna yi saboda haka zai ajiye littafi a gida da an yi mafarki sai je ya bude babin mafarkin ya ga madubi sai ya duba inda madubi yake yace fa haza haram wannan haramun ne shi mafarki wai ka ce ka aje littafin fassara shi nan ma shirme ne saboda baya ga cewar mafarki ya dogara da ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah akwai wasu abubuwan da ake dogaro da su har yanzu domin mafarki yana ta'allaka da yanayin mai yinsa bi ikhtilaf al-ashkhar wal azman wa awsafi suka ga mafarki ga mafarkan mu ilimin littafin Allah yanayin sannan za ka fasu bayanin nan yana cikin da misali da Muhammad bin Anas bin Malik wani babin sirin Allah Muhammad wanke gawar Allah. to wannan ma albarka a ilimin fara ya bari inganta ilimi akwai abin da ya faru yana cewa shine wanda eh, mai littafin yake magana a kai yace li annaha takhtalifu bi ikhtilaf al ashkhas ولذلك سأل رجل ابن ابن سيرين bi annahu eh, bi an qala lahu an samu wani mutum yazo ya ce ma malamin Allah shi gafa malam ana ra'aytu nafsi u'azzin fi an-nawm nayi mafarki ina naga kaina ina kiran sallah sirin ya kalle tasfuru za kai sata ko ya duka kuma za sallah ya bude ne kai ne kai da zuwa ga addinin Allah saboda inda za a fara dawo kuma za a yanke ka wani mutum ya zo ba wa kala lahu mithla ma qala fil awwal sai ce Allah Allah gafarta malam nayi mafarki me mafarki ina kiran sallah kaga to amma sai ce masa aikin haji da kai sannan sai na fasar mafarki idan an yi wannan a babin barayi ba waje da kuma abin da ya faru abin da ibnu sirin ya faɗa masa ya uku da shi duk abin duk kowannen su wannan za a yi hannunsa abin da ya faru kenan karanta shi aka suka same shi shin ina za mu samu madogara ina za mu samu abin da abin da ya sa kafan wancan da wancan to hada basmati bayan an yi shi kuma ana alakanta shi da mai yin su saboda haka shi wannan da ya taho mafarkin nashi kiran sallah ne kiran sallah ko ai abu ne mai kyau to sai a duba shi shi kuma mutumin kirki ne yana da kamannin waɗanda za su yi kiran sallah sai ya nuna cewar kai yana ya fi kama da barayi ma wancan da ya zo mafarki ya yi kiran sallah da ya dube shi da kyau sai ya ga kamanninsa ta dashi da mutanen kirki su sai fassara shi da aikin haji saboda azzin fil nasi bil haji ka sanar da mutane akwai aikin haji saboda ka je fassara ya tabbata kenan zai samu aiki a aikin haji ya dauko aya ta alqur'ani shi ko wannan me yasa aka fassara shi da barawo saboda labarin da zamu karanta a kisa ta annabi Yusuf nan gaba fa azana mu'azzinu ayyatuhul iru innakum lasariqun an samu wanda ya shela ya ku ayari da kuka zo neman abinci lallai ku barayi ne kaga nan ma al'azami ne wannan su ya zo a cikin alkur'ani an yi kiran sallah an yi shela akan an yi sata an yi shela Dan a sanar da mutane aikin haji don haka yasa yana ta'allaka da mai yin sallah Eh, in ka duba hashiyatul adawi wanda ita ma sharhi risala ce a juzu'i na biyu shafi na dari shida da sittin nan ma malamin ya yi magana a kai eh, babu shakka ka fassara mafarki ba ka da ilimi haramu saboda ka yi wa Allah ƙarya Allah madaukaki ya faɗa a suratul a'raf aya ta 33 قل إنما حرم ربي ma ما minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم الله يا هرم تكو فدا ما الله أجن باكو دا إلمي أكنسا don haka ashe masu neman annabi Yusuf alaihi salam ya fassara musu mafarki sun faɗi wata kalma da Allah madaukaki ya sanya ilimi a cikinta ya tsora mana abin lura a cikin tafsir eh, wato suratu yusuf tarihin su annabi yusuf alaihi salam to sannan abu na uku da ya kamata mu lura da wannan aya mu lura da ita da kyau wani ilimi kuma Allah ya sa mana a ciki a ƙarshen maganansu wannan ya ce ya yi mafarki ya ganshi yana matsar jiya wancan kuma ya yi mafarki ya ganshi yana ɗauke da waina tsuntsaye na cin wannan waina a saman kanshi amma ƙarshe suka ce muna so ka mana bayani ka fassara mana wannan mafarki me dalili inna naraka min al-muslimin wannan shine abin lura na uku mun ga kana cikin masu kyautatawa shine malamai suka ce ashe da'awa tana zuwa a fuska biyu da'awa tana zuwa da fuskoki guda biyu akwai da'awa ta jiki akwai da'awa ta baki annabi yusuf alaihi salam da ya shiga fursuna da'awar da ya fara yi ba ta baki ba ce. Kyautata wa abokan zamansa a cikin firizin ya kyautata ya ba mu wannan alheri ya taimaka mu wannan ya zama lafiya da su wannan sai ya nuna cewar ita da'awa idan an yi ta da jiki ko da dukiya ta fi tasiri akan da'awar da za a yi da baki saboda haka ya sa mishan suka gane sai a gina muku asibiti sai ya to an taho ana bin ku gado gado ana gaida ku ba ku da lafiya kuma saboda sun nuna suna tausaya ma sun yi kokari amma in ka dawo ga littafin nasu sai ka yi watsi da addini saboda abin da suke yin bai dace da tsarin addinin nasu ba da'awa ta jiki ta fi tasiri akan da'awa ta baki abin da ya sa har waɗannan fursunoni suka zo ga annabi su ba alaihi salam suke neman ya fassara musu mafarki saboda sun ga alamar mutumin kirki ne. saboda mafarki yana da daraja kamar yadda muka ce ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane mutum ya kama ya rika gaya wa mutane mafarkansa ta je ga wani wani fassara mun mafarki ba kowa ake neman ya fassara mafarki ba saboda haka yasa su sai sai da suka duba waye a wannan gurin da muke fi kama da mutumin kirki kafin suka je gare shi su gaya bar ya fassara musu mafarki sai ya zama abinda annabi yusuf alaihi salam yayi kaman tarko ne ashe malami ya kamata ya amfani da dabi'ar kwarai a matsayin tarko na farautan mutane don ya tusa musu aqida abinda annabi yusuf alaihi salam ya aikata in ka duba tafsirin wannan aya al-imam Bukhari bin Musahim an masa tambaya inna naraka al muslimin waɗannan fursunoni sun ce ma annabi yusuf alaihi salam mun ga kana cikin masu kyautatawa ma kana ihsanuhu wani irin kyautatawa annabi su yake musu a cikin prison kada sai yake kana idza marida insanun fi sijni adahu wa qama alayhi annabi yusuf alaihi salam idan lokacin da ake cikin prison idan aka samu wani dan fursuna ya samu rashin lafiya annabi yusuf alaihi salam yakan tafi ya gaida shi bayan ya gaida shi ya tsaya ya samar hidima duk abin da yake bukata na taimako zai bashi kawo masa ruwa duk abin da ke nema wa idza baqa alaihi almajlisu wasa alai ko da wurin zama ne ya zama ya mace fa annabi yusuf zai buɗa duk abin da ya zamanto na taimakawa idan halinka ya gaza to shi kuma zai zai baka tallafi barbadan abin da Allah ya hore masa to wannan shine abin da annabi yusuf alaihi salam ya dinga yi sannan baya ga ibadar da yake ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya mutane suka samu aminta da shi don haka wace da'awa ce ya kamata mu fara gabatarwa kyautatawa ka kyautata wa mutane yana gaban ka zo ka fada su da wa'azi ka fara nuna kai mutum ne mai kamanta riko da abin da kake faɗa da sai mu je kuma aya ta 37 mai annabi Yusuf alaihi salam ya ce mu ala la ta'amun turzaqani إلا نبعتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إن إني تركت إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون sun gaya ma annabi yusuf alaihi salam mafarkansu saboda haka suna jiran annabi yusuf ya fassara musu mafarki annabi yusuf alaihi salam ya riga ya danda tarko tuntuni shine halayensa na kirki ya yi ta yin kirki a cikin firizin dan ya ja su to yanzu wani ya fada tarko an samu waɗanda suke ganin mutumin kirki ne dama yana neman sababin da zai samu ya yi magana da kai ba wai haka kawai annabawa suke tahowa su kama damun mutane da wa'azi ba misali za ka samu kamar missionary a yanzu mutum zai tafi har gidanka ya kusa mun zo bishara bishara da shi ka shigo gidan mutum ka dame shi ba haka aka yi tsari na wa'azi ba wa'azi yana so ka samu yardan mutum abu na farko kenan don duk mutumin da bai yarda da kai ba ba zai dau magana ka ba abu na farko da za ka yi shine ka samu yardansa annabi yusuf da ya shiga fursuna da ka to annabin allah kai to allah zo ga addini sabo ai ka ga shi zan shi kai wannan sababe ne ko annabi yusuf ba haka yi ba farko kyautatawa abinda allah ya faɗa mana ne a cikin alqur'ani yana ta nuna musu halin kirki wanda shine babban abin da zai ja ra'ayin mutum har ma ya saurare ka to yanzu sun yarda mutumin kirki ne har ma sun kawo damuwar su sa sai ce to la ya aki kuma ta'amun turzakani ba za a kawo muku abincin da aka saba ba ku ba ke wato wanda an sanya mai lokaci dan abincin kursa yana da time din sa to ila lidalika waqtan ma'luma shi yasa yace turzaqanihi abinda aka saba ba ku shi na arziki na abinci kafin lokacin kawo muku abincin nan yayi zan zan gaya muku fasarar fassarar wannan mafarkin wato wannan lokaci ba zai zo ba illa da ba su kuma bisa a wuri face na fassara muku na ba ku labarin fassaransa kabla an ya ce kuma kafin wato abincin ya zo muku zali kuma mimma allama ne rabbi wannan yana daga cikin abin da Allah mahalicci na ya karantar da shi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun ni tuntuni na yi watsi da tafarkin mutanen da ba su imani da Allah waɗanda sun kafurce ma tsayuwar hisabi ba su yadda akwai lahira ba to me abin lura game da wannan aya wanda shine na hudu ka lura da kyau sun ce ga mafarkinmu annabi yusuf ya kama fassara mafarki a'a sai yake fassarawa saboda idan ya fassara kowa zai kaɗai rigar sai kashe su ka gane shi kuma da dama yana so ne ya yi amfani da daman ya isar da da'awa saboda haka sai ya ƙi fassara musu wannan abin lura ne mai kyau ba da bi wa'azihi ma qabla ta'dili kuma. sai da ya fara yi musu wa'azi sannan ya fassara mafarki wanda shi ne abin da alqur'ani ya karantar da mu wanda ya nuna maka cewa annabi Yusuf ya jinkirta amsa idan ya ce ku yi hakuri zan fassara kaga za su zauna jira duk magana da zai ko dai ba su damu da ita ba dai suna jiran da yawan can shi da ma bukatar sa magana ta shiga kunnuwan sun ji san shi kenan shi ne kawai abin da yake so ya dai isar da magana ta isa kunnuwan bukatar shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewar akwai hadisin da manzo ke cewa atu adatu fi kulli shay jinkiri yana da kyau a komai sai mazan Allah ya ce illa fi amalil akhira amma banda aikin lahira jinkiri yana da kyau a komai komai ana son a samu jinkiri kar kai garaje ya zama kana da saifi in ya shafi duniya amma in lahira ne fa ka zama mai garaje hadisin yana sunan abi dawud yana kitabul adab babun fi rifqi hakanan al-mustadrak al-imam al-hakim yana shu'abul iman na al-imam al bayhaqi Eh, riwayar Abu Sa'id al-Khudri kuma hadisin ya inganta daga manzon Allah yana sahihu sunan Abi Dawud hadisin 4810 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace jinkiri yana da kyau a komai amma babban da aikin lahira ka rike wannan da kyau wato kamar karin magana ne manzon Allah ya faɗa ka tsara rayuwarka akan haka jinkiri yana da kyau a komai amma ban da lahira saboda mu a kirje yake rayuwarka an riga an sa masa lokaci idan aikin lahira ya zo kar kai jinkiri ba ka sani ba ko damar karshe ce ka gaggauta amma in ya shafi duniya kar kai kar kai garaje ka bi a hankali me ya bambanta su malamai suna sharhin wannan hadisin suka ce zalika li anna al-umura ad-dunyawiyya la yu'lamu awaqibuha lamari na duniya ba a sanin karshen sa a farkon shi amma lamari na lahira ana sanin sa a farkon sa, ya zama sha'anin lahira ya zama kishiya daga duniya abin misali shine al'amarin duniya kamar misali aure kake nema farkon ganin mace sai ka ce Allah barin kai sadaki gidanku ganinta baya fassara maka yanda zama da ita zai kasance saboda haka yasa manzon Allah ya ce akwai istikhara ba a ma ce a yi istikhara ba sai a kan aure ka yi shawara ka yi istikhara ana dan jinkirtawa har dai to sai gaskiya ya fito game da ita amma idan ka yi garaje duka yi idan ka yi garaje shi sha'ani na duniya a farkon al'amarinsa ba a gane gaskiya ba a ganewa sai an yi nisa shi yasa ba a son gaggawa ga al'amari na lahira na duniya sai dai ga al'amari na lahira kawai بخلاف الأمور الأخروية ita lahira Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani a wurare da yawa kamar misali a suratul bakara aya ta 148 fastabiqul khairat ku rika tsere tsere ta wajen ayyuka na alkhairi kaga an samu aya guda a suratu ali imran aya ta 133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi garaje ku yi sauri zuwa ga neman gafaran Allah mai iko da ku da kuma gidan aljanna idan eh, akwai akwai bayanin da imam ghazali yayi wannan magana tana da daɗi tana cikin littafin sa Ihya Ulumuddin yace Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa cikin Al-Qur'ani a suratul Baqara aya ta 268 ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan yana muku wa'adin talauci wa ya'murukum bil fahsha wato in kaga tana da niyyar alkhairi sai wani tunani yana sa ka jinkirta alherin wa ke sa ka haka shedan ne kaga wannan ayar ma tana nuna mana cewar mu gaggauta aiki na alkhairi ko da ta shafi dukiya ne sai ba da labarin wani malamin da ake kiransa abul hasan al-farshaqi abul hasan al-farshaqi yana da yana da almajiri da yake karanta da shi cikin malamai ne magabata to dalibin nasa suna tafiya sai suka shiga sai ya ce wa dalibin jira ni ba zai shiga makewayin nan wuri ne aka ɗan ke ce shi haka aka yi mai danga inda za ka shiga ka biya bukata ka hito dan dai bawari ya ce wa ɗalibin nasa ni barin zaga da ya zaga ya tsuguna zai yi bawali sai ya fasa sai ya yunkuro da ya yunkuro sai ce ma ɗalibin nasa kai matso ka gani dan nan kama ka cire me ya faru malam ba ka jira ka fito daga baɗaki ce a'a maza cire tukuna in zai annil kamisa wadfa'u ila ila fulan idan ka cire rigan nan ka kai ma wani sadaka in ji malami sai ce hala ta hatta ta furu ba ka yi hakuri ka fata malam sai ka fito daga bakke wai an samu wata rigan kasa sai ce la yanzu tunani ya zo min in kyautar rigan nan ga wannan mutumin to ina tsoron kafin in fito daga ban daki shedan yana iya sa in fasa to yanzu da nake tunanin ban baka cire rigar nan ka kai shi karshe in na hito kuma in fara ganin ai wannan a cikin rigunan matawa ita ce sabuwa da su kai hanya malamin da ya hakuri sai gaba kaga ya fasa abinda Allah yake faɗa a shaytanu ya idu faqr duk tunanin da zai zo a zuciyarka cewa in na yi kaza zan talauce daga ina ne daga wajen shaytan saboda haka yasa maza maza ya cire wannan riga ya bada ah, har ma malamai suna cewa ko da a wuta ne idan ka ji an ce yan wuta suna ihu Allah ka mana tsari idan ka ji an ce yan wuta suna ihu a cikin wuta to abin da ke sa su yi ihu min taswisil amal nadama ce ina ma da ranar kaza yi kaza ina ma da ranar kaza yi kaza nadama kawai kuma nadamar da ba ta da amfani saboda duk mutumin da ya mutu an gama ba shi da saurar dama kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalili yasa in kana da hali na alkhairi ka gaggauta shi annabi yusuf alaihi salam annabin Allah ne ba fassara mafarkin su ne babban abu ba me ya kamata su sani shine Allah mahaliccin su don haka da suka zo wajensa sai annabi yusuf alaihi salam ya jinkirta amsa tambayan su sai da ya gabatar da da'awa gare su to abin da za lura kuma anan na biyar game da ita wannan aya annabi yusuf alaihi salam ya yi hikima sai da ya ba su hakuri shi yasa yake musu la ya'ti kuma qa'amun turzaqanihi illa kuma bi ta'wili kaga yana ba su hakuri ne domin idan mutane suka zo gurin ka muna da tambaya ga mafarki ne wannan mana suka kama maganan tauhidi wane ne sai mu tashi mu farka a gurin wannan ko dai sababe ne mun ce mun yi mafarki yana mana annabi yusuf yana gudun kada su gaji kada su yi fushi da shi sai ya ba su hakuri kafin ya fara musu wa'azi yace kar ku damu dan kun ga ban amsa muku da wuri ba insha Allah zan amsa muku tambayan nan kafin a kawo abincin da aka saba ba amma ga abin da muke so in gaya mu. kun ga wata hikima ya ba su haƙuri kafin ya fara gabatar da wa'azi maimakon ya amsa tambayar su abun lura na shida kafin ya bada amsa sai da ya gaya musu asali hujjar iliminsa wanda ke nuna cewar duk mai da'awa ya rika gabatar da hujja akan maganarsa annabi yusuf alaihi salam bai ba su amsa ba sai da yace zalikuma mimma allamani rabbi wannan abin da zan gaya muku yana daga ilimin da Allah ya sanar da ni fassarar da zan muku na mafarki fasara ce daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya gaya musu ilimin Allah me yasa yake gaya musu haka saboda ya ƙara sa musu faɗayi game da addinin musulunci idan har Allah ne zai karantar da annabi Yusuf fassaran mafarkinsu kuma ya tabbata kaga ya nuna cewa addinin annabi Yusuf alaihi shi ne addinin gaskiya kuma ya yi kokarin ya raba musu addininsa da bokanci saboda zamani ne wanda bokaye na nan kowa da irin nashi salo na na addini saboda haka annabi su yace zalikuma mimma allamani rabbi wannan ilimi da zan gaya muku yana daga ilimin da Allah ne ya sanar da ni ni ba boka bane fassarar da zan muku din nan ba fassara ce ta bokanci ba fassara ce daga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala sannan yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun sai mu je aya ta gaba واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون النبي يوسف عليه السلام يكتب ملة ملة آبائي ني نابي تفركين إياينا ني wato ni na bi tafarki ne na iyayena asali kalma ta almilla ma'ananta addini milla almilla addini akwai aya ta 161 ta suratul an'am قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة هذا ده هكا الدين ده ملة أبو دائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول نينا بتفركين إيائنا سواء إيائنا يا جاي مسونا ينسو إبراهيم شين النبي إبراهيم نفرقو كاكنسا بابان kakansa كينا sannan dan annabi ibrahim shine ishaq sannan jika annabi ibrahim alaihi salam yaqub kaga ya jera sunayen iyayensa yake ni tafarkin waɗanda nake bi kenan annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub sai ya hada magana sai yace ma kana lana an nushrika billahi min shay'in baya taba yiwuwa jerin mutanen da na gaya muku dinnan mu yi shirka da Allah daga kaina zuwa mahaifina kakana kakan babana ba mu shirka haka yana a su kuma suna waya mafarkin nan yana ta kuma shi yana ta jan ra'ayinsu sai a waye gari sun fi sha'awan ma wa'azin kan mafarkin mu ba mu shirka sai ce kuma wannan ba dabara mu bace zalika min bambanta annabawa da da mu kaga mu yanzu idan ka dan samu ilimi sai ka dinga burga ko ba ba waye kamana shi ce a wannan ma shiriyar da muka samu falala ce ta Allah a kanmu ba dabarar mu bace ba wa mun kowa bane Allah ne ya ga dama ya turo manzanci ta karkashin wannan zuriya ya turo manzanci ta karkashin wannan zuriyar dan haka falala ce gare mu bayan falala ce gare mu wa alan nas zuwan manzanci ta hannun mu shi ma kuma falala ce ga mutane dan haka ba wai wannan sako na Allah ya takaita ga zuriyar Annabi Ibrahim alaihi salam bane ya shafi dukkan yan adam walakin aksarin nasu la yashkuruna sai dai kuma musu yawan mutane ba su godiya da annabi yusuf alaihi salam wallahi ka dubi tsarin wa'azin annabi yusuf alaihi ka duba da kyau akwai abin da ake cewa uslubul hikma annabi yusuf alaihi salam ya bi tsarin wa'azi na hikima bai aibanta addininsu ba ai ya san addininsu da nashi ba ɗaya bane sun zo ne suna neman mafarki eh, fasarar mafarki ba musulmai bane kala amma annabi yusuf alayhi salatu ya ce kaji banza arna ni ne zan fassara muku mafarki ku tashi ku bani wuri a'a bai bata addinin su ba bai bata addinin su ba addinin ya faɗa addinin nasu ba mai kyau bane amma sai ya faɗa ta hikima sun gane addinin su babu kyau kuma ba tare da ya zage su ba Allah ya mun gane kaga maimakon ya ce ni bana addini ɗaya da ku sai ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun ni fa na yi watsi domin kalma ta ku tana daukan ma'anar bari tana daukan watsi annabi yusuf bai taba yin kafirci ba kar ka dauka inni taraktu na bari da can ya taba yi yana nufin na yi watsi idan kana magana da kafiri sai ka ce ai ni tuntuni ne watsi da addinin da mutanen da ba su kaza da kaza yana da hankali sai ringa auna sai ga addinin shi da yayi sai gane oh kai watsi da addini irin nashi to me dalili ka ga baka zake shi ba amma ka faɗa mar gaskiya ya kuma gaya musu ga addinin da yake bi wanda shi ake kira uslubul hikma bai aibanta addinin su ba kai tsaye domin idan ya aibanta addinin su kai tsaye za su tashi su bashi mafarkin da suka yi ma ba za su nemi ya fassara ba ba su bukatar shi saboda idan ka aibanta addinin mutane to ba su sauran fatan su samu wani alkhairi a ka abin lura na takwas abin lura na takwas annabi yusuf alaihi salam ya shiga fursuna yana ma Allah godiya walakin na aksar na la kaga ba wai kuka yake ya shiga prison da ya zan yi in fita ba shine motsa ba yana ma Allah godiya a cikin prison ne ya karantar da kai yana nuna maka cewa yanzu gashi a prison da shi da wasu mutane yana prison da shi da wasu mutane amma yana karantar da su wata kyautar da Allah ya mar wanda mutane ba su godiya wato shi yana godiya duk da yana prison ga wata kyauta da Allah ya masa wanda daɗinta yana kawar da wahalar zaman furtuna. shi ne abin da yake nuna mana walakin da aksarin la yashkurun mutane da yawa wato ba su yin godiya da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu annabi yusuf alaihi salam ya gaya musu wannan dan ya zamanto shimfiɗa gare su ta yadda za su gane addinin gaskiya ta yadda za su gane cewa addinin da suka riko da shi ba na gaskiya ba ne abu na tara wanda ya kamata mu lura da shi a nan shine annabi yusuf alaihi salam zaman kurkuku bai hana shi da'awa kiran mutane zuwa ga addinin Allah ba annabin Allah ne ya shiga kurkuku bai shiru ba ya kama wa'azi kaga wa'azi yake ina ake wannan wa'azi a cikin prison bai daina wato bai ki mas'uliyya ta wato eh, hamli da'awa abin da ya shafi isar da sakon Allah Ta baraka tabaraka ta'ala ga mutane a yanayin da ya samu kansa sai ya ci gaba da da'awa to haka addini yake tafiya karka ce sai na yi kuɗi zan yi kaza ko sai na samu halin kaza zan yi kaza za ka yi ne gurgudan halin eh, eh, yanayin da kake ciki a sannan wato abu na goma wanda za mu lura da wa'azin da annabi yusuf alaihi salam ya musu waɗannan ayoyin wanda in ka duba da kyau zaka gane eh, musulunci ya ɗauki abubuwa da yawa kar ka ɗauka sallah mu kaɗai muka yi ta kar ka ɗauka azumi mu kaɗai muka yi shi haka ne ko arkanul islamil khams yanda ka gansu haka suke tun farkon zamanin manzanci illa dai akwai bambanci ta tsarin su yadda za mu yi sallah ba daidai bane ba lalle bane ya zama haka nan a manzanni da suka gabata suke sallah amma dai sun yi sallah wanda har ma manzon Allah yake cewa mu manzanni an mana umarni mu linga qablu in za mu yi sallah manzannin Allah gaba ɗaya in ji sa sallallahu alaihi wasallam yace an musu umarni in za su yi sallah su ringa qablu kaga ya nuna duk annabawa suna sallah saboda haka annabi yusuf alaihi salam musulunci yana da fadi ya sani amma idan za a karantar da mutane da farko waɗanda ma san addini ba me ya kamata a kaya musu sai karantar da su tauhidi sai ya yi shiru ya karantar da su iyaka tauhidi waye Allah ya gaya musu Allah ya gaya musu kuma duk matukar mutum bai dawo ga addinin Allah ba zai tsira ba shikenan sai ya shiru kaga bai kara musu ilimi mai yawa yanda abin zai wato zai sa su su kasa ɗauka ba sai ya faɗa musu ilimi wanda yake takaitacce in ka auna da yanda rayuwar manzon Allah ta kasance annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullahi don kahin mu'azu ya dawo manzon Allah ya rasu ka irin maganganun da mu'azu eh, manzo yake gaya wa mu'azu shine mu'azu yake ta ba da yace ashe shi manzon Allah ya san ni ban gane ba akwai abubuwa da yawa da manzon Allah ya gaya wa mu'azu bin jabal wanda ya kamar ya bangwana abin mamaki mu'azu bin jabal yana kan abin hawa manzon Allah yana kasa yana kuma rakiyarsa bayan garin inda na wuri ne na ahalul kitab abinda za ka yi da farko fad'uhum ila shahadati wa anni rasulullah abu na farko da zaka dare akan kowane dan Ya sahi bai su jini ya ku abokan zama na a kurkuku, a arbabu muta fara kuna shi ababen bauta daban-daban, kairun sune mafi alkhairi amin labu wahidu ba ko ko abin bauta guda ɗaya shine Allah wato mai tilasta komai ya aikata abin da ya ga dama waye wanda ya dace a bauta masa Allah ɗaya wanda ke da iko akan kowa ya ba musu misali illa dai Allah ya faɗa mana maganar da aka yi ta a takaice maganganun da Annabi Yusuf ya musu uh, shi Allah subhanahu wa shi ke tilasta abubuwa suna aukuwa yanda ya tsara waɗancan ababen bauta daban-daban shirme ne kuma abin lura da zamu a kai a nan shi wanda ne na goma sha ɗaya wannan yana nuna cewar annabi yusuf alaihi salam wato ya yi amfani da hikima abin da ake kira kyakkyawan wa'azi wanda zaka dubi yadda yake kiransu ya sahibai sijin ya ku abokan zamana a kurkuku annabi yusuf alaihi salam ya kira su da kalmar da ta haɗa su da shi bai kira su da kalmar da ta raba su da shi ba saboda ya daɗa jan su a jikin shi ya fahi bai sidin ya ku abokan zamana na kurkuku to misali da yake ya ku arna ɗaya ne ai ba zai zama ɗaya ba ko ya ku abokan zamana na kurkuku ya dubi me ya haɗa shi da su ya kira su da wannan bai dubi mai yarba raba ni da ku ba saboda me jan ra'ayi saboda jan ra'ayi duk mutumin da ke son ya ja ra'ayin jama'a to ba zai kyamace su ba sai ya jawo su a jikinsa kai lura da irin kalmar da annabi yusuf alaihi salam yake yake amfani da ita eh, shi Allah subhanahu wataala idan ya bamu labari akwai ilimi a ciki Allah ka bamu ilimin su annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya ruwaito yana cewa ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu babu abin da sauki zai shiga cikin face ya murfalliya wala nuzi'a min shay'in illa shana babu abin da za a cire mai sauki ba ya bata shi komai kyan addini komai kyan aqida in ya zama akwai tsanantawa a cikin wannan aqida za a guje shi komai dadewa amma duk abin da aka samar sauki sai kaga jama'a suna karban shi Anas ya ruwaito hadisin nan haka nan ma Aisha Allah ya kara musu yarda hadisin Aisha yana sahihu Muslim kitabul birri was babu fadlir rifqi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani game da halin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za mu gane ta irin wa'azin Annabi Yusuf mu hada da wa'azin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yusuf gashi yana kira waɗannan mutane ya ku abokan zama na a kurkuku shi kuma Allah a suratu Ali Imran aya ta 159 Allah yake masa wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika ashe manzon Allah shi ma mai saukin kai ne mai sauki ne nafallahu anhu al-gilba wa shidda Allah ya kawar da tsanani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a samun tsanantawa a halayen manzon Allah shina Imam Ghazali a littafin Ihya Ulumuddin a juz'i na biyu 334 ya ba da labarin al-Ma'mun bin Harun rashid daga cikin waɗanda suka yi mulki daga cikin waɗanda suka yi mulki na farko tarihin musulunci akwai wanda ake kiransa al-Ma'mun ya rasu a hijira ta 218 shekarunsa 220 rabuwarsa da duniya a yau shi wannan sarkin almamun sai aka samu wani malami ya zo gabansa wa abahu izun wa annafa lahu fil qawli kamar kai ne ka samu damar zuwa gaban shugaban kasa ko gaban gwamna ko gaban wani babban mutum wato kai kana gani kamar ba a musu wa'azi bari kai za ka yi irin naka a gaban jama'a a cikin taro ya gaya ma sarkin nan maganganu masu zafi malamin bayan ya gama to ka san sarakunan farko ba irin na yanzu ba ba duka na yanzu ba akan samu masu hali irin nasu amma na farko ba sa rabuwa da addini don haka zaka samu kafin ma su yi sarauta sun haddace alqur'ani sun san hadisan manzon Allah sun riga suna da ilimi sai dai a ajiye ilimin idan za a yi warki saboda ka shi wannan malami da ya taho yana faɗin maganganu ga sarki yana ganin kamar wai sarki babu mai gaya mar gaskiya ne sai da ya gama wa'azinsa ga sarkin yana ta tsanantawa sai sarkin ya ce ya rajul ya kai rajul ya kai wannan mutum urfuk ka sassauta tsakanin ni da kai mukaddara ni mutumin banza ne kai ko mutumin kirki ne faqad ba'atha Allahu man huwa khairun minka Allah ya taba aiko wanda ya fi ka alkhairi idan mun kaddara kai mutumin kirki ne Allah ya taba aiko wanda ya fi ka alkhairi shine Annabi Musa alaihi salam ila man huwa sharrun minni ya aike shi ga wanda ni kuma ya fi ni sharri a matsayina na mai mulki duk sharrin mai mulki sai sai so komai kyan ka baka kaiwa annabi Musa Allah ya tura shi ga mai sharri wanda ni kaina ban kai sharrinsa ba shine fir'auna wa hu bil rifqi amma kafin annabi Musa ya tafi da yace masa faqula lahu qawlan layyina in kun je ku gaya mar magana mai sauki la Allah ya tazakkaru aw yakhsha kayu sassauta mar da kuka yi ta wajen lafazi ya sa yayi tunani kaga ya faɗa mar gaskiya wato wannan yana ba misali da annabi yusuf halinsa iri ɗaya da na manzon allah annabi muhammad halinsa halinsa ta wajen da'awa iri ɗaya da annabi musa alaihi salam dukkan su halayensu guda ne wajen da'awa allah ka sami koyi da su abun lura na goma sha biyu wato shine annabi yusuf alaihi salam ya ya fara wa'azi jan hankalinsu da hujja ta hankali ba hujja ta ilimi ba wato idan za ka yi wa'azi ga waɗanda ba su ma san musulunci ba kada ka dogara da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah ka fi dogaro da hujjar hankali wanda bai riga ya yarda da Allah ba yaushe zaka jawo mar ayar alkur'ani ba ne ya yarda ita saboda ka jan aya da hadisi a lokacin bai dace ba abin da yafi dacewa shine kafa hujja da ilimi na hankali ne abin da Allah subhanahu ta'ala yake koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a suratun nahl aya ta 125 ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sanda aka ce wa jadilhu Allah ke koya wa annabi yadda zai yi wa'azi idan za ka kira mutane zuwa ga hanyar Allah da farko ka kira su da hikima hikima babu aya ba hadisi iya magana da misali na hankali a matsayin mutum na ɗan adam amar tambaya shi ne abin da adabi su yayi a arbabun kuna hairun am Allahu wahidul Kafa. yanzu misali a ce kowa da irin abin bautansa wancan yana bautan dutse wannan ice wannan kaza wannan kaza a ce Allah ɗaya ake bauta wanda shi ya tilasta gudanar duniya a yadda take tafiya a yanzu don haka yasa halitta na da naka suka zama ɗaya kaga ya nuna cewa idan kana bautan dutse wacce yana bautan ice aikin banza ne tunda halittun mu iri ɗaya ne Allah mu iri guda ne shin bautan Allah guda ɗaya shine yafi dacewa ko ko bautan abubuwan bautan nan a warwatse kaga wannan magana ce wanda babu ayar alqur'ani babu hadisin manzon Allah amma da hikima ake wanda shine matakin farko na da'awa wanda Allah ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yi wannan sannan ake zuwa ga al-mau'iza al-mau'iza shine qala Allah wa qala rasuluhu Allah ya ce manzo ya ce idan an yi misali na hankali an kawo ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah sai ya zama to su gamsar ba to sai a ce ka jidali to idan kana da wata hujja ta littafi zo mu zauna mana in kawo na manzanni iri guda ce ko da'awa tun zamanin farko har zuwa ƙarshe me yake musu ma ta'buduna min dunihi أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون abin lura na goma sha uku guda biyu ko amma ana cikin maganar da fursunoni guda biyu da yake maganar ta gaskiya ce akwai basira akwai hikima kafin ka ce wani lokaci kenan sai ga fursunoni sun haɗu sun gewaye annabi yusuf alaihi salam jama'a sun haɗu ana jin wa'azi saboda haka yasa in ka dubi lamirin da ya zo a ayan nan ma ta'buduna jam'i ne ta fa ana magana da fursoni guda biyu ne tsarin da annabi yusuf alaihi salam ya ɗauko in ka ɗauki irinta sai ka bawa duniya mamaki ma ta'buduna min dunihi ba ku bautan kowa illa asma'an samaitum wa antum dan haka yasa annabi yusuf alaihi salam sai ya canza lamirinsa sa da yana magana da mutum biyu yanzu kuma sai ya koma magana da duk taron da ke gabansa. sa a fursuna kenan babu abin da kuke bauta ma illa an sunaye ne kawai sunaye ne sammaitumuha antum wa aba'ukum da ku da iyayenku da zama kun kirkiro sunayen kun kun yi ma waɗannan gumaka ma anzalallahu alaihi eh, eh, biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akai ba kaga ya nuna cewa yana magana ne da mutane da yawa inil hukmu illa lillah hukunci bai zama ya dace ga kowa ba face Allah babu wanda ya dace a ce shi zai yi hukunci face Allah amara Allah ta abudu illa iya kuma Allah nan shi yayi umarni kaga an gangaro ya nuna musu wa ya dace a bauta ma Allah to idan ku Allah ne ya halicce ku Allah ya yi duniya Allah ya sama Allah ya kasa Allah ya duk abin da ka gani wa ya kamata a ce shi zai ce a yi ya ce a bari sai suka ce Allah sai shi ne inil hukumu illa lillah ba wanda ya dace ya yi hukunci sai Allah sun yadda Allah nan da ya halice mu da duniya da komai shi ya dace ya zama shi zai shi za mu bauta wa eh, to ya yi hukunci ga dokar da ya faɗa ni ɗan sako ne daga wurinsa Allah ta'budu illa iya kada ku bauta ma kowa face Allah kar ku yadda ku bauta ma wani abu sai Allah zalika dinul qayyim kuma wannan shine addini madaidaici al-mustaqim alladhi la iwaja fihi wanda babu karkata idan mutum ya bi shi walakin la aktharun nas la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba sa sani mafi yawan mutane ba su sani wannan ya nuna cewar annabi Yusuf ya takaita da'awarsa a nan bai ci gaba ba wanda shine abin lura na goma sha hudu al-ijazu ala tauhid ka auna ayoyin da annabi Yusuf yayi wa'azi ka kirga su kaga annabi Yusuf bai dade yana magana da su ba to haka tsarin annabawan Allah yake annabawa ba sa yawaita magana saboda suna son abin da suka faɗa ɗan kaɗan idan mutum ya koma gida ya yi tunani mai zurfi a kai idan ya yi tunani gobe sai ya dawo da kansa sai a ƙara mar shi ne abin da manzon Allah ke gaya abu ɗan jabal in sun karɓa sai ka ƙara musu yanzu annabi yusuf ya gaya musu takaitacciyar magana akan tauhidi sannan sai ya ce musu ah, mafi yawa mutane ba sa sani wato ba su sanin waɗannan alaihi ne mafi inganci akan wanda ya bayar da shaida game da annabi Yusuf dattijo ne mai gemu ko kuwa karamin yaro ne jinjiri wanne ne gaskiyar wanda ya ba da shaida to kamar da muka ce akwai sabani a littafin tafsiri dama waɗannan su ne hujjoji mafi inganci guda biyu abin da shi Allah subhanahu wa ya faɗa a cikin alqur'ani wa shahida shahidun min ahliha wani mai shaida ya ba da shaida daga danginta da ka ji maganar ka san babban mutum ne mai hankali kuma an samu fassarar Abdullahi bin Abbas wannan shine ya dace da zahiri nassin Alqur'ani amma akwai wani hadisi kuma na Abdullahi bin Abbas wanda ya bada labarin wato jinjiri wanda yayi magana jarirai da suka yi magana a zamanin da bayan ya kawo hadisin manzon Allah sannan sai Abdullahi bin Abbas ya ce wanda ya ba da shaida a zamanin annabi Yusuf alaihi salam a lokacin da matar wato babban mutum ta nemi lalata da annabi yusuf alaihi salam ta yi markage akan shi yayi kokarin ya tade da ita wanda ya bada shaidan jinjiri wannan hadisin akwai wadanda sun inganta shi amma zahiri hadisin bai inganta daga manzon Allah ba saboda haka cewar wanda ya bada shaida babban mutum ne mai hankali daga dangin matar wannan mai gidan annabi yusuf alaihi salam wanda shi ne mafi inganci me wannan tambaya kuma ya ce idan mutum na fama da larurar yawan fitar da iska wato yana yawan hutu yaya zai yi wajen sallah ya ga likitoci sun bashi magani amma abin bai yi ba saboda duk cikin minti biyar sai ya fitar da iska idan mutum yana yawan hutu zai yi alwala ɗaya ne kawai idan misali lokacin magariba ta yi sai ya yi alwala guda kar ya damu da kafin ma ya gama alwalan ko zai sake hutu ba kar ya damu ya ci gaba da alwalarsa kawai idan dai ya tabbata ya yi alwala ɗaya ko da ya yi hutu kafin ya gama alwalan muhimmin abu shi ne, shin ya yi alwala ya yi to sannan kuma ya yi sallar magariba har ma kuma ya haɗa da nafilarta ko da yana hutu ana sallar ne sallar ta inganta saboda cewar Allah fattakullaha mastaqatu ku kiyaye Allah gwargwadon iyawanku ya yi iyawansa iyawansa shine yi alwalan duk da cewa yana hutun kuma alwala ne lafiyayyu suke guda ɗaya shi ma yi guda ɗaya ya kuma yi sallah da nafilarta in zai sake wata sallah to anan shine ya kamata ya sake wata alwala yana alfata fatawa kubra na ibn taymiya mujallad na farko shafi na 49 da kuma eh, fatawa al-lajna a mujallad takwas shafi na 85 abin da yasa zamu dakata saboda mun yi baki na shugabanni Ah, na kungiyar jama'a fi za su bi da mutu sunna sun taho masallacin nan don haka yasa za mu dakata don shugaba ya taho ya gabatar da jawabi Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a cikin ziyararsu kuma Allah ya karbi ibada da muke Allah ya samu na da rabo na lada bismillah بالله رب Amri wa صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم wa الله a gurguje saboda akwai hadari a ah, wannan ziyara da muka wannan masallaci ci gaba ne da ziyaran da shugaban kungiya na Abuja da tawagarsa suke kaiwa wuraren da ake gudanar da tafsirai a irin wannan wata mai albarka a yau mun kawo ziyara wannan masallaci na angon zango da ke nan gwagwalada a yanda alaramma muhammad kabir daura yake jan baki a yayin da babban malaminmu sheikh abdulrazak ya haya haifan yake fassara a gurguje kallahu shugaba yana tare da tawaga kamar guda bakwai ko takwas na farko akwai ainihin shi shugaban kungiyan alhaji salihu hayatu bambale wadda yana cikin tawagar da muka taho sa'annan akwai shugaban majalisar malamai na wannan kungiya na abuja sheikh muhammad awal mai gaskiya sa'annan akwai daraktan agaji na rundunar agaji na abuja alhaji umar ismail sa'annan muna tare da sakatare na ainihin kungiyar agaji na abuja muhammad awal mu'az baya ga haka kuma akwai Sheikh Salah Muhammad wanda yake assistant director ne na daraktan agaji na Abuja a tawagar da muka kai ziyara jiya akwai wasu wadda suke daga nan yankin akwai Ibrahim Ahmad organizing secretary na yan agaji da kuma Abdulmumin Yahya wanda yake shi kuma deputy director ne na rundunar yan agaji na babban birnin tarayya mun kai wannan ziyara a jiya masallacin da muka gaje a cikin wannan tawaga da muke tafe a yau akwai malam Usman Usman wanda ke shine treasurer wato majin kuɗi na ƙungiyar Izala na Abuja ah, za a iya mun gafara saboda lokacin ban iya kiran kowa da kowa ba akwai elda baba Adamu mu wanda yake baban yan agaji muke ce masa kuma dan majalisa ne a majalisar zattarwa na shugaba na Abuja sai kuma ni mai magana Awwal Rabi'u Rigacikun ni ne sakataren kungiyar na Abuja a gurguje saboda hadari za mu tsallake wasu ka'idojin da muke yi idan mun kai irin wannan ziyara ya zama na kawai mutane biyu ne za su sa albarka a wannan wurin tafsiri na farko akwai shugaban majalisar malamai Sheikh Muhammad Awal mai gaskiya muna roƙon ya zo domin ya sa albarka a wannan ziyara da muka kawo wannan masallaci a takaice الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه منا مرنا دا farin cikin ganin irin wannan cincirin do na bayan Allah masoya sunna wayanda suka taro a wannan babban masallaci na sunna domin sauraron tafsir daga babban malamin mu Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan da kuma mai ja masa baki Muhammad Kabir Haruna Daura muna fata Allah ya ƙara wa rayuwarsu alfarka kuma Allah ya amfanar da mu abin da muka ji daga wajensu Allah ya karɓi ibadan mu kuma Allah ya saka kowa da alkhairi assalamu alaikum warahmatullah at-takbir a mai jawabi na gaba kuma na ƙarshe shine ainihin shugaban ƙungiyar na abuja uh, alhaji salihu hayatu bambale shi ma muna so ya dan sa muna albarka a wurin wannan ziyara da muka kawo billahi samiyal alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, alhamdulillah uh, muna ƙara farin ciki da gode ma Allah da ya azurta mu cikin bayansa wanda muke ga wannan wata na azumi muna fata abubuwan da muka yi Allah ya karba mana wani ƙarin abin farin ciki shine zuwa wajen malam ka zauna ka saurari karatu kuma karatu da yake shiga jiki kwarai muna gode wa malam kuma muna fata Allah ya ƙara gode kirjinsa ya ƙara azurta mu da rayuwansa rayuwansa mai albarka ta zama mai tsawon da za mu yi cin gajiyan wannan alheri da yake tare da shi kuma muna gode mu jama'an gwagwala da su suka malam sosai Allah ya saka da alheri mun gode malam kuma da ya zo daga dauran muna masa fata alheri malam yanzu ba bako bane a wajenmu watakila yan an ce daura sai ya kara da gwagwalada don kusan ya zama shi mutumin gwagwalada muna gode wa malam muna masa fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a takbir to wannan shine a takaice ainihin jawabin da muke tattare da su a lahu a ah, saura kalmomin da zaka faɗi don kawo ƙarshen wannan tafsiri da kuma ziyarar da muka kawo a wannan masallaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبة مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك